madaniya ko kuma madina iya salatu ya suna da ayoyi guda uku wa har rahisi an da ayu da an tsaye da Ya jagora abin da take koyarwa gare iya hani game da walakantar da rayuwa ta gai da atun ga aikin da yake ba a Allah wato mutum ya wannan lokaci ne ga aikin da ba da Allah kusa annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam man yuridu Allah ya bayar da duk wanda Allah ka mishi da alheri yana ba shi rahanta cikin alheri ita sura tana nuna walakanta rayuwa ba wajen neman al'amuran addini ba wato abuna wanda ba ya da kyawu to bismillah wal asr أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر كسورة العصر المكية أو مدنية بسم الله الرحمن الرحيم ولا أصلي الله ينرى أنتوا على أثر كوكما زمان a kasan Allah da dari Allah ya rance da azaba aw ma aw ma abin nan ba da zawali ko abin da ke faruwa na lokaci bayan rana ta yi zawali ila ruhu domin da zaran rana ta yi zawali ya an kai lokacin azuwar to marici ya shigo da zaran aka kai lokacin azuwar marici ya shigo wadaru zai a al'aji wato zamani akwai abubuwan mamaki kwarai ciki ne don akwai jujjuyawa al'amari na yi tattaro da hawali na lokacin caccanzawa halaye na nasar rayu wadar ra na abin da farin ciki da kuma bakin ciki wasu ha wasu da lariya, da kuma rashin lariya. da zamani wani lokaci sai ka ga mutum yana ta farin ciki amma wata rana sai ka iske cikin bakin ciki wani lokaci ka iske mutum lariya lau wani lokaci sai ka iske shi cikin rashin lafiya wargina fakari da kuma abin da wadata da kuma talauci wani lokaci ka ga mutum cikin talauci wani lokaci ka dawo da cikin wadata wa zaman min jumlati rasulina wato zamani yana cikin jimla a asalin ni'imomi wa huwa ashrafu min al-makan da zaman ya yi makan daraja haka sama Allah wa Allah ya rantsi da zamani a nan eh, da a ah, domin shi zamani da kauni yin a mata khalisata don kasancewa ce ni'ima ce ta tacciya za a yi ba ba a yi ba. mafi annama kasiru mai ba al insa dama wanda an mai hasara an mai hasara wanda an mai hasara wanda an da aiki zama shi ne mutum zamani ta tacciya khalisatan la aiba fihi kasance na bai da aibi in ka ga aibi ciki mutumin nan da a cikin zamani shi ya zo da aibi in ka ga asara shi ya zo da asara amma zamani tatacce ne wakila al'asaru wato an ce zamani wato salatu asari sallar da asara Allah yana rantsuwa da sallar da asar da a salatun wusta don ana ce mata salatun wusta wato kasancewa ta abin na da wusta wa biha tukutan fara'idun nahar da ita ake kammala farin doni ne gaba ɗaya saboda haka Allah ya rantsuwa da ita don wannan to Allah ya arzika ma irin da ke ciki a wa jawabul qasam innal insana lalle jin mutum mutum kusuri yana cikin hasara duka jinsa mutane gaba kowa da kowa yana cikin hasara wanda ake miki wa kasar yi hasara sai huwa tadiyu wa umri shine walakantar da rayuwa ta ga aikin da ba na alheri ba kazalika li anna kullu sa'atin tamuru domin abin da ya yasa kowace sa'a guda da ta shuɗe wato sa'a ta lokaci ko kuma sa'a mabulaka idan an ce sa'a ta lokaci kamar awa guda haka duk wata awa guda da ta shuɗe min umri insani daga cikin rayuwar mutum to sa'an nan da ta wuce ma an tafuna kuna tilka sa'a fi da'ati ko ya zama mutum ya kare wannan sa'a wajen ayyukan sa'a ko ma'asiyatin ko ayyukan sa'a. sabo bayan kana fi ma'asiyatin idan ya kare wannan sa'a ta shiga aikin sabo ko huwa kusuranun mubinin fasik wannan shine hasara bayyananna wanda asali wayan wato idan ka ka samu lokaci har aka yi awa guda misali ka aikata alheri ba to wannan hasara ce bayyananna kana nan ka buɗe waya babu abin da kaka illa kalle kallen da bai da fa'ida to wannan hasara ce bayyananna ga mai wannan abin wa in da a ce ilku awa guda cikin da'a Allah mutum ya kare ya karanta alqur'ani ya yi salloli ko ya yi zikirin Allah da addu'a wa fala Allah bai ha abdan abin da yasa an ce yana cikin hasara suka so alheri ya yayi kila wata awa ta dara ta alheri wa huwa kadira ala al-ihtiyani bi kuma yana da iko ya tawo da ita wato aikin da ya cikin ta aikin da ya kamata a cikin ta ya dara ciyawa wa kullu fi'lin wa kullu amana fakana ila ghayr al-afdal wato ya kasance aikata aikin da ba shi yafi ba biya wala kan lokaci wa kusurana kuma asara wa bana da zalika ya annahu wala ya faku a hadu min kusurani kenan da wannan ya bayyana babu wani da ke yi ma idan ka yi aikin sabo ga nan guda to hasara. Idan ba ka yi aikin ba aikin da'a da awa guda misali da mutum zai samu ya zanna ya shagala da tarbiyyar kawai yana yi yana kina yawa bai shagala da komi ba su da hamala su da hamala cikin awa guda in ne mai mai da hankali da komi ko bai yi da yawa ba cikin awa guda yana dubu ishirin da cikin awa guda yana dubu ishirin da ɗaya to idan ya yi tafiyi sai dubu ɗaya ko dubu biyu kun ga lokacin da ya kamata a yi dubu ishirin da ɗaya shi dubu biyu kun ga shi ma mai amma wanda wancan ya ba su lokaci ne ga aikin sabo mai asara wanda ma da ya yi da abin da ya kamata ya yi ba shi ya yi ba sai ya yi na kasance shi ma mai asara da haka ya ce layin abin nan ba bani da kenan da wannan ya bayyana annahu layin ko a hadin nan ranar, ba wani guda da kasira daga asara don wanda ya yi cikin alheri gaba ɗaya ya yi asara wanda ka iya alheri babba ya yi karami shi ma ya yi hasara kuma nan kowa yana cikin hasara Allah ya kare wa illal ladina amanu wa amilu salihat sai dai masu imani da suka imani suka aika aika da kwari mene misalar awami suka da abubuwan da shari'a ta ce su biya wacce na bin awami suka nisanci abubuwan da shari'a ta ce a bari Allah ya sa mu cikin su wannan wata wato da suka yi wasiya da gaske ai a amina al'amuru a sabit wato umarni al'amari da fatacci shi ne gaskiya wa huwa kullu ma a hakama shar'u sa'ati ya an ce abin amina al'abu duk abin da shari'a ce hukunci cewa in gaskiya na to shi a gaskiya wala in inkaru wanda bai halatta a musu wa huwa al-khayru kullu shi ne alheri duka a mai abin na min jahannama min na min jawabi lillahi ta'ala wa da'ati wato min tauhid lillahi wa na tauhid Allah subhanahu wa ta'ala wa da da'a Allah subhanahu wa ta'ala wacce ba ya wuce da billata ba Allah subhanahu wa ta'ala wa rusulihi da manzanni ne biyayya ga manzanni ne wa saboda duniya da gudun duniya abin da yake ne gudun duniya wato kada mutum ya bari duniya ta shigar da shi rashin gadar duniya ba shi ya kace gudun duniya ba abin da abu gudun duniya kada mutum ya bari duniya ta da ta shiga abin da aka ce wannan ya yi gudun duniya to kowa ya shige ta da yawa tana shagaltar da shi ga abin da aka ce shi ya kasa yin wani ko ya kasa yin ne to kauce mai ya haka shi ya kace ma abin nan gudun duniya wazo da duniya warra da ba akhirah da fadayi ga lahira to duk wanda ke yi yin kwaɗaitarwa ga waɗanda abubuwa to suna cikin masu yin wasiya da gaskiya sannan wata wato da sabu kuma suka yi wasiya da yan hankuri Allah da a cikin gada a fanna jama'a ku ce ku yi hankuri ku yi ma Allah biyayya da shi da ce sannan wa an wa ana lafiya suka yi hankuri ga wasiya suka yi wasiya da yi hankuri a daina saba ma Allah sannan wa alal balaya sun kai wasiya cewa idan Allah ya jira mutum ya jira mutum da masifofi a yawa kun kula ma abubuwa hankali da Allah ke umarni da suna ba mutum ya hankali ya abin da Allah ya ce na biyu mutum ya hankali ya bar abin da Allah ya ce a bai na uku mutum shi hankali da jarrabawa da Allah ya yi idan Allah ya jarraba ka ka yi hankali da jarrabawa ka idan ta gama makaranta na kasa da kai ma sun samu aiki amma sai har yanzu shekara da za ku samu ku jarrabawa ta ta yi hankali da waɗannan abubuwa wa su ne abubuwa na Sai Aikin da linsa na fi fasara lalle mutum yana cikin hasara illa man kana min wa ajiyan da hadu da ashiya sai dai wanda ya zama cikin mutane ya zo da waɗannan abubuwa da aka ambata wato ya gyara imani ya yi aiki da fari ya yi wasiya da gaskiya ya yi wasiya da hankali to in ban da wanda duk sauran jama'a suna kusurai suke hasara su sai wanda ya zo da waɗanda abubuwa al'arba a wata abu. Kwaliyar imani shi ne imani wal amal salih da aiki da wani wata wasu da haƙi da wasiya da haƙuri da gaskiya wata wasu da sabu da yin wasiya da haƙuri. Hajjil umuru waɗanda al'amurra ishama da takon su alama alama ya kusa nafsa waɗanda abubuwa ta kunshi abin da mutum zai ga kai ne da shiya wa huwa al-iman wal amal salih shine imani da aiki na kwarai cikin wannan wasiya kuma shi imani ya shaye shi mutum mai wasiyar da imani da kai ne sannan shi aiki na kwarai wa ma ya kusa gairahu da abin da zai keɓe wani ne da shi wa huwa tawasi bil haqi shine yawan wasiya da gaskiya da tawasi bil sabri da yawan wasiya da hankuri waɗanda biyu sun shahi mutum kuma sun shahi wani wanda ba shi ba Allah ka sa mu cikin bayinka na amanu bayan da suka cika waɗanda sharuɗa da ba su da hasara Allah ka sa mu cikin su da karje wannan sura da ɗaukaka ta Allah mana roƙonka ka ƙara mana imani ka ƙara mana tsoron ka ƙara mana ibada kada ka lati da daraja wannan sura da daukakarta Allah ka zaunar da ƙasar mu lahiya ka zaunar da arewa lahiya Allah ka zaunar da jihar mu lahiya garin nan da muke ciki ne Allah ka ƙara mai lahiya da zaman lahiya da daraja wannan sura da daukakarta mu duka Allah ka sa mu yi ƙarshe mai kyau kuma Allah ka sa aljanna makoman mu in kiyama ta yi a ƙarshen suratul asr ke sai suratul humazati suratul humazati mai wato ta sauka abin nan makka au madaniya ko makka ko madina iya abin nan ta aya ce tana da ayoyi guda tara ta bayyana halin hasiri. tana bayyana halin mai hasara sahibul akhlaqi zanima mai dabi'u waɗanda ba su da kyawu wa ma'aluhu kuma tana bayyana makoma ta wa zalika munasabataha lima qablaha wannan shi an munasabata ga surar da an gabaninta wa huwa mawdu'a arabici kuma wannan shine abin da take koyarwa wanda a jagora bismillahir rahmanir rahim wailun bismillahir rahmanir rahim ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده abin nan bismillahir rahmanir rahim wayyun wato kalma wayyun kalmatu azabin kalma ce ta azaba kawo ko kuma du'a wanda ya halaka ko kuma wai wayyun addu'a ce ake wa wanda za a ambata da cewa Allah shi halaka shi hawa ne fi jahannama ko kuma wato abin nan wayyun wani rami na cikin wata jahannama yake shi wannan rami wato akwai zani ga laifari wai da abin na abin na mota da tsawon ga laifin da a biyu ma a kaunin na kira wato kaunin hudu a laifin da halaka kasancewa ce a zo a ci ga ga halaka ga wayanda za a ambata shi ya dalilin da ya sa aka ce da kulle hau wai da kuma a ba ta tabbata da dukkan mai tsuntsilu maza ko mai tsuntsilu ya siyon lambi mai yawan zamɗan jama'a wallan zu ai alaƙiba wato yin jiba ai man yaga jawo annabi ga wanda ke jiba annabi wal mu'mini da mu'minai fi kullu asarwa makani cikin kowane zamani da kowane bagire to ya shiga cikin abin da al'ummar wato masu yin zurfi ya shiga cikin su to bana kalmar bana ta tabbata da kullum umar ta cikin loma za ko mai damaci ai kasirul eh, hamd mai yawan zumban jama'a wal hamd wato algiba shi ma alhamdu ai algiba wato shi ma giba ce ai man ya ga tabu annabi wannan ke giba annabi wal mu'mini da mu'mini su kulli a kai cikin kowane zamani wa mutane da kowane kici to ya shiga ciki annabi jama'a ma wannan da ya ta للتقديم وقرئ بالتسليم للتقدير الذي جمع مالا wanda ya tattara dukiya da yawa ba addada kuma ya ki da yita ai a hasawa ya ki da yita wanda aka ko idda da yin ya sanya dukiya ya ki da yita ya aji wato tana zama ta tana zaman ga masibin dawo da da saboda haka 'yan matsala ta wannan dukiya aje ta ɗauka kare mutunci kawai wanda matsala ta faru sai a doko ta a mai da gaskiya a mai shi da rashin gaskiya a mai da rashin gaskiya ya koma gaskiya wannan shi a dalilin tana tunda wannan ya yi ma'azin na wannan dukiya ya hasabu yana zaton an na malamu a da. dukiya ce lallai za ta zama wanda shi ai ga ala wakali da na yana da zaton dukiya ce za ta kai ya shi zama mai dawama wanda Allah ya ce a to dukiya ba ta hana mutuwa komi yawan dukiya idan lokacin mutuwa ya yi mutum zai mutu saboda haka kalla kalla la yunbazanna fi hukama wa ma adraka mal hukama narullahi al-muqada التي تطلع على نفسها إنها عليهم منصدة في عمد ممددة Allah wato rabe wannan mai wannan wanda ganin ya tara dukiya yana tsoron mutane ce wani da dukiya shi walakanta mutum Allah ya ce kalla to shi bayyana haka rabe wanda wa'ani ba wa ta'ala wato tsawa ce ake yi ga wannan da suna shi da yau ba ɗan na za a biwa shi jawabu abin da jawabu jawabu asalin masu ai da yau da hannu da kudama wallahi za a biwa shi cikin mutu kudama Allah ce abin da kwaifiyar fiya wannan da an ka tsara shi cikin wato a kudama ita ce ake ce ma kuɗa. Kuma a dara ga mahmudama ne sanar da kai abin da ake ce ma kuɗa. in ba baka santa ba na rullahi da muka da wata Allah ce wanda aka hura wato aka haka ta ta kama sosai Allah ke tattalawa ala abida wanda in ta kama kunan mutum sai ta leka da suka ayi ta shiru tana ɗaukaka ila ala kulu da suka ta haifuwa babba ke bukatan abin da babba ke bukatan mutane wato wuce tana da musiba kwarai ba alama wato abin na raɗaɗinta ba a shaɗi min alamin abin nan gayyara wato rasadinta ya ɗara rasadin wata wuta wata ba ita ba tana da rasadi kwarai lilitu ta saboda shigar ta cikin da hankali ta shiga cikin inna alayhi ita wannan wuta da game da su wanda aka yi ta jama'a samira alayhi ma'ana lima'ana abinna kullu hamazati wato inna alayhi mu'tada ita an kulli ta gare bilhamu mu'tada kawakule a kasuwa mu da kayi kuma tuba ka an ta abin kulle an kulle ta sosai da amma da ke dinge shi kai sai a alharfai wato ayyukan da da da nima amma da kawakule a mafi kuma wato su dinge mu madada waɗanda a kuɓi wato an ta wannan wuta baya an ta masu wannan wutar da ba a ambaci aikin su ba an shigar da su kuma sannan an sake shi kuma an kukkuri shi wato abin nan musa da tabbatu ne ma kabla ta kunun naro da hanyar da umar saboda haka bayan an saki cikin abin nan abin kullewa da kai an kulle kuma sai wajen da zama san ciki Allah da darajar sunayenka Allah ka kare mu da duk aikin da za a wa mutane wannan azaba Allah ta raba mu da shi Allah ka nisanta mu da shi da darajar wannan sura da daukar ta Allah ka gabata mana Allah ka hada mu da lailatul qadr Allah ka hada mu da lailatul Allah ka gafarta mana Allah ka yaje mana Allah ka ya mana kuma ka taimaka mana karbaba mu ka girmama mu ka darajar ta Allah ka sa mu yi karshe mai kyau yadda da san bamu da wanda za ka bamu ka sa musu albarka rika mana su ko muna nan ko ba mu da bari ko guda ya wadakanta ya rahman ya rahim da ta yi suratul fili makiya ta sauka makka da kamsa ayatin tana da ayoyi guda biyar bayyana jina a huta ala tana bayyana kulawa Allah da himzil harami da kiyaye harami ne a sharifu mai daraja haramin makka wato akwai tarihi kwarai game da shi game da tsare shi da kare shi shi ya yasa aka sanye an tsaye wajen aikin hajji ko umra to duk wani sabo a nisance shi duk abin da an sani sabo na yana da tarihi mai daɗi da wanda bai da daɗi don mutane da yawa suka tace suka yi sabo suka koma wata halitta wasu kuma sun ka sun ka dawo gida sun ka tiyata wasu mukamin da aka gare su an ka an shi shi daraja wannan harafi wato Allah ne ya san yawanta saboda haka in an ce waje aikin hajji Allah na kula da wannan harafi wa man yurid fihi bi al-hadim bi zulmin wa man yurid fihi bi al-hadim bi zulmin nuziquhu min 'adabin alim wa man yurid fihi bi al zulmi duk wanda ya nemi wani ilhadi karkacewa da wani zalunci cikin haramin makka to ya yi hasara na zikirin min azabin alim za mu ɗanɗana mai azaba wanda an mai saboda haka Allah na kula da harami in an ce wajen aikin hajji da umra jama'a a ji tsoron Allah duk abin da aka san sako na a shi Allah subhanahu wata'ala yana da kulawa ita surar tubayyin na a ta'ala tana bayyana kulawa Allah ta'ala da hizbin harami a sharif da tsarewa haramin nan mai daraja wa ya yin man arada hu su'in da kuma hallakawar Allah ga duk wanda ya nemi wannan harami da sharri wa qatala hun sharra qatala sai ya kashe su mummunan kashewa to bismillah بسم الله الرحمن تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا نبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف ماكوس بسم الله الرحمن الرحيم ألم ترى سبحان tambaya ce ta ya kai mai karatu ko mai sauraren karatu sai mamaki kai ba fa Allah rabbuka yadda Allah ubangijin ka ya aikata bai asabi yin da mutane a cikin giwa adadin wato giwa ya adadin talata da goma sha a kasarwa a asabarwa wanda ya tsara kowa girma cikin manyan giwaye wato suna na yi sama mahamuda ana ce mai mahamudu kun san su wato da al'ada su da awaki ga mutum ko awakin nan sun kai goma ko ce akwai da sunan ta wanda ya ana son ta ita ma ta san sunan ta da an yi da tana tsawo da su ma abin nan giwaye haka wa wariduha wato abin na ɗaya daga cikin abin na wa hada ya kaɗaita ta wato ita fi ya ambace ta abin na mafarata lera usul ayi saboda lura da abin na ƙarshen wato farkon ayoyi wasa ba mutanen da aka giwaye sunansu abraham wato wani mutum da ake ce ma abraham malikul yaman sarkin abin nan yaman waje shi abin nan da shi da sojoji ne wannan su ne sun ka zo da giwaye kuma sun yi gushi ne daga yaman sun ka dawo sun san yaman da kasan makka duk kusan kasa guda ce haka inda an kalli dai na ina rabon da an a nijar da najeriya kusan nijar da najeriya kasa guda ce kuma mana musu guda to amma irin rabon gada an kai musu shi na an tsara bayanan da saudiya amma asalin su ƙasa guda ce to kai shi sarkin yemen da bana yi abin nan bi sana'a kan shi sarkin yemen wato a musulmi na ba sai gina wata coci babba can sana'a al-yamani ya gina kanisa da ya tarifa ile har hajjaji a makka sai ya karkatar da alhazai su fatahowa makka ko wata shi aikin hajji ta inda wannan cocin kun san ita kin dai mutum ba musulmi na ba sai kiristanci ya yi mai yawa ko wace irin hauka yana iya yi kusan nan ma mu ma najeriya mun san an so mu ko wani lokaci da aka samu wani mahaukaci ya tura wata ya akwai ga birnin jos saboda haka yawon ne aka yi ana cin da kudin najeriya ana tafiya da su wata ƙasa don a yi kewayar duwatsu to a nan ma akwai duwatsu bai san sirrin abin da annan ba shi irin wannan addini mugun addini na in yi yawa cikin mutum sai ya ga babu abin da ya kamata ya rasa in ba musulunci ba musulunci ko addinin Allah kuma ya yi alkawali bi zira wa ala ya rinja da a kan sauran saboda haka wannan kirsa na yamen sai ya gina coci a can sana'ar yaman sannan abinda amanuwa sun shi hana mutane zuwa masa don ya azu yana iya wa ahadisa rajulun min kinana tafiya sai wani mutum cikin bani kinana saboda jin haushin abin da aka yi sai ya shiga ciki ya yi bashi da ɗari. waladdaka qiblataha bi adarati sai ya ya shashaye alqibla wannan cocin da kashi eh ta karan da don walaka sai abraha ya samu labari sai ya yi wajen zaki ya zuwa cocin kuma sai ya ga kashin ya ce wallahi ba wannan kawon ga aiki in ba musulmi ba balarabe na kawai kai ne kuma daga makasin saboda haka don sun ga ina jayayya da ka'abar shi yasa suka so su bata min dawa a wannan coci saboda haka zan tafi da kaina in musu a ba fa galaba abra abra ya rantsi cewa la ya hada mannar ka'aba ya yi rantsuwa aka ba shi hankali ya ci zai kafara ya rantsi da Allah sai ya buku ki ka'aba ya kashe ta madadin kashin da an tsore cikin ciki shi kenan ya hito da jashiri da doki ne a da'a bayanin kusa da abin nan giwaye makadama mahmud wanda an gabanta shine babban nan mahmud fahina ta wajjahu hada mai ka'aba lokacin da suka fuskanto don su mutu ka'aba sallallahu alaihim ma qasamu sai Allah ya aika musu abin da ya da labari fi qawlihi alam yaj'al kaidahu Allah ya ce a shi bai sanya makircin su ba ai ja hada kaidahun hada mai ka'aba ya sanya makircin su da sun ka shirya wajen rusa ka'aba fi tablilin ya sanya shi cikin dacewa ai hasarin wa halaki wato ya sanya shi cikin hasara da kuma halaka saboda ya yi tanadin giwaye su giwaye tanadin su ake saboda haka ya yi tanadin su ganye yaki zuwa ya kashe musu kuɗi da yawa kuma bai yi nasara ba ba a kira alaihim zairan kuma Allah ya aika musu tsuntsaye a babi da jama'a jama'a wani jama'atin jama'atin kila an ce a abadin lawani da labu ba ya da mubarak a asafi kama a da wakila kuma an ce abin nan ba waye da hu wato abuwal ko abin nan abin wato ka abin nan wajun wa miftahon wa abin nan sikinu ya ce abin nan Allah ya aika musu abin nan duwatsu suka kawo suna ci gaba da tafiya sai Allah ya aiko musu duwatsu kuma Allah ya halaka su da duwatsu shi kan sarkin makka wanda ya ji an ce ga abraha ne ya zo to ya yi ma abraha da yaki abraha na taso ma makka garin makka sai ya gara kuma sai ya kame an ka an ka faɗa ma sarkin makka ga abraham ya zo kuma ya samu mai kuma ya ce kuma na kan ni amina shi ga yaki ko ga shiga mai shi sai ya so ya gamu da shi ya ce mai ina ba kana ya ce musa ta abakar ni ta ya ce to kuma mai adalilin kama su ya ce dan suna na ku ya ce ni kan bani amina yaki ko ga ka ga mai shi ya ce amma kafin kunya ku da ka alfahari da ɗakin ganin ta musa shi ka ce ba ka faɗa da ni wani ga ni ga ɗaki ya ce yi eh, ban ba ka kunya ba na san mai dace nan bai bai da gaba shi ni dai ba ni rakuma na in wuce kan abin ya shaɗe ni ba ni ba dai in wuce ya ce ga rakuma ya kama rakuma ne da iyali ne shi kai ya wuce to su ko suna matsowa kusan sai Allah ya yi musu abin gada ya ambata ya aika musu wa arsala alaihim tsairan abadi ya aika musu tsuntsayen bani jama'a jama'a talmihim bi ijaratin tana jiwa su da zuwa min sikilin na narkakken ƙasa cikin malabokul Kasa wanda an ka dani a ji alama Allah ya ya suka askin wato kamar ganyi ma'amfulin wanda ake ci kamar ganyen haki wanda ake ci haka Allah ya maishe su mai maishe su gari yadda da ke ai ka warke garin kamar kunnuwan itace haka na turgawa wanda dabbobi ta ce wadatar ta tattaki shi wa abin nan wa afnatu ta karar da shi haka Allah ya mai da sarkin da shi da jama'a ce Allah ya halaka to shi sarkin makka dama ga sani ne da tarihin da ya sani na makka lakin na Allah bai bari a taba shi to arna sun sani shi ya sa kun kaga har yanzu ba su kai mai haji sun sani duk da ba su sun suna ta yin tarurruka da za su kawo matsala gare shi amma har yanzu ba su yarda sun taɓa shi ba domin abin da sun ka sani sun san tarihi ne duk wanda sun ka taɓa shi ba su ƙare lahiya ai a halaka humallahu ta'ala Allah ya halaka su kullu wahidin bi hazari kowane mutum guda da na shi duki wanda an ka jewa makatubu alaihi ismu wa arubu suna ne ga zuci wa huwa akbaru ka min al'adata wato dukiyar da aka jewa musu ya tara adada wa asgaru min al-himsati kuma bai kai girman himsa ba sai aka je wa wannan dutse ya kariku abin ya kariku albaida wato yana yana hudi garkuwa wadda mai yaki ya azo ga kai ne ya hudi ta wa abin da na warrajili ya hudi mutum da afisa giwa warfili ya hudi giwa ko ya sirri ila arzi kuma ya faɗi idan mutum na gasa jiwa in aka jiyo shi ga kan mutum mutum ya sa garkuwa ga kai ne sai ya hudu garkuwa ya bada ga kan mutumin ya huda ta ciki ne ya ta kasa ya kai ga jiwa ya hude sai ya ta kasa kuma ya tsaya ya kashe waɗannan kuma sun mutu kenan ba su wa kana hada amma maulidin nabi sallallahu alaihi sallam wannan al'amari ya faru shekarar da an kai kusan wato Allah saboda girmamawa da yake wa annabi to tun da zuwa annabi shi fara da ma aka haifai ya yi wannan al'amari sai ya zama abin tarihi ba za a mance da shekarar da aka yi annabi kabla hujjar tamsi ne yawa mun kame a yi annabi da kana hamsin aka yi wannan kisa kun ga ba za a mance ba ga tarihi tun da shi wannan tarihi an ci shi to duk an ka ɗauko shi ana iya tunawa da shekarar da aka yi annabi sallallahu alaihi wasallam kuntu nace fa ma ta dama na suratul fili abinda suratul fili ta kwata wa ma waka ba'daha da abinda ya auku bayanta ya dullu yana nuni ala annahu la yartafi'u al-mujtama'u al-insani kwamitin mutane ba su haruwa wato mutane ba za su samu irin tsari ɗaukaka ba illa bidini sai da addini duk mutanen da ba su da addini ba su rika addini kai sai haka ba to da waya su samu ɗaukar kun gani idan kuka dibi ko kasashen turai suna da addini ko wace ƙasa da addinin da na kiristanci wanda ta dogara da shi ko wace ƙasa to kamata ya yi ita ma najeriya samu addini guda wanda ta dogara da shi ita ma najeriya ya kamata tunda dai ba a ɗaukaka sai da riko ga addini ita ma Najeriya ya kamata ta samu addini guda ta riko da shi kuma addinin musulunci ya kamata dan shi aka mutane da yawa wa ma tawahul iman da abin da ya kunshi imani a sahihi ingantacce al arabu dawo an yabna wa asabul fili larabawa ba su samu ikon su hana masu giwa su rusa ka'aba ba an yabna wa asabul fili ta da kalu al harama amma sun yi masu rusa ka'aba sun shigo harami bai kasu da takaribul ka'aba al-musharrafa wannan yanzu rusa ka'aba mai daraja allati hiya fahruhu wanda ya ce alfaharin larabawa kuma abin nan wa haramu jaddihim ita ce haramin kakansu ibrahim alaihi salam amma ba za su iya ba za su iya hana a rusa shi ba kuma ba da arba'in sana sannan bayan an shekara arba'in fi wadatin nabi sallallahu alaihi wasallam da haihuwa annabi da ayi da hukun ilabi, ila nabi sai annabi ya shiga ya fara yana kiran zuwa ga addini zuwa ga Allah wa yu'allimuhum yana karantar da suwa fi talata ashira sana cikin shekara goma sha uku shekara goma sha uku yana kiran mutanen makka zuwa ga addini ba su karɓa ba sun mahazir ilil madinati al-munawwara sannan ya yi jira zuwa ga madinatul munawwara fa jama'a kalimatul arabi alal islam ya koma madina larabawan madina suka karbe shi kuma wasu daga makka su ma guda guda suna yi suna komawa kan da yake har ya hada larabawa da jama'a kalimatul arabi alal islam ya haɗa kalmar larabawa akan musulunci fi khilal ashir sinin cikin tsawon ta tsakiyar shekara goma wato daga nan kuma haka bin rafiqil a'ala bayan ya kammala aiki ne sai ya cira ta ila rafiqil a'ala wato zuwa ga jama'a madaukaka wato ya cira ta zuwa ga Allah kuma galabatil arab dawla am thumma gulibat thumma galabatil arab sannan larabawa sun rinjaya kawar al islamiyya ko al-umma musulunci sun rinjaya sun al-alama kullu duniya duk saboda rike addini ya dalali na hawan na abin da nake kanne a cikin abin da bai wuce rabin kanni guda ba shekara hamsin duk kowane bangare daga gabas har zuwa yamma sai da addinin musulunci ya kai daga gabas har zuwa yamma kun ga fata da uhu abin nan fa na da uhu wa nad'u tabaraka wa ta'ala mu muna roko ga Allah subhanahu tabaraka wa ta'ala an na ila ma kana alayhi as na radiyallahu anhu muna roko ga Allah ya dawo da mu da abinda magabatan mu suke bisa gare na addini tun da addini aka ɗaukaka in babu addini ba a ɗaukaka muna roko ga Allah abin nan ya dawo da magabatan mu Allah ya dawo da mu gare shi wanda da darajar wannan tura kuma ka gabata mana barkon kuma ka ɗaukaka addinin kuma saboda rahamar ka Allah ka samu cikin waɗanda ka amince da su waɗanda ke taimakawa ga addinin ka shirya mana ɗayan mu ka samu su albarka ka taimaki tarayyar Najeriya ka zaunar da ita lahiya ka fara ma arewa lahiya da zaman lahiya jihar ka ga Allah ka kara ɗaukaka ta ka ɗaukaka darajar ka kare mu daga sharrorin masarauta ya rahmanu rahim to sai suratul quraish makkiya aw madaniya kiya arba'u ayati ita ma suratul quraish aya hudu ce kiya fadalul quraish cikin ta akwai bayanin falalar quraishawa wa an umar an rawaito daga umar annahu qara'aha fi ar-rak'ati thaniya min al-maghrib ya karanta ta ga raka'a ta biyu ga sallar wa qara'a fil ula bi surati watin da yaka ta farko ya karanta surati watin to Allah ya gafarta mana ya daukaka daraja Kurishawa ya ɗaukaka darajar Hausawa baki ɗaya. Ya ɗaukaka darajar ya ɗaukaka darajar Hausawa. Allah ka ɗaukaka mutuncin Hausawa don darajar su Kuma ka ƙara musu lahiya da zaman lahiya. da girmama suka darasin za suka ƙara masu imani da riko a ciki ga mutumin lalayi labi a ciki. Bismillahirrahmanirrahim. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم Nabila ta Quraish domin saba wa Qurayshawa. Kila an ce mata allekwa abin da ba bi wato wannan sura tana da alaka da sura da ta gabace ta. min kawalihi faja alahu ka asmin mako ya tsaya su su abraha kamar ganyen haki wanda ake ci yammi ya ce lihila bi ƙorashin shi ya sa aka halatta su aka kankanta su lihila bi ƙorashin don ba wa ƙorashawa wato don ƙorashawa su ci gaba da abin da suka saba kun gani wannan ya nuna darajar ƙorashawa idan ka zo kana neman ka ci mutunci su Allah shi halaka ka ba kala zan hashe wa huna wa haza bi manzilati abin nan sadimi wannan yayi daidai da wani abu da ake ce ma sadimi da fishiri wajen waka wa huwa an yata'allaka ma'ana albayti min shadiqin shine baiti na baya ya rataya ga baitin da an gabani ne ta alluga kuma rataya mai kaidi la ta sifo illa bi wanda ma'ana ce ba su inganta sai da wannan abu sai an gama ma'anarta da wannan abin da an baiti ta bayani. to ita ma suratu al-ayn ma'anarta ba ta tabbata sai an gama ta da suratu quraish isharata ila anna fadala quraish murtaba za a yi ishara da cewa fadala quraishawa da wuri take da baiti masallacin haram wato addarajar qurayshawa tana haɗe ga masallacin haram kila bai saba wasu ta'kid wa huwa masdaru alama wato bilmat a ina bai sabon su ya rahe lati shekari biya lokacin sanyi ila yaman zuwa yaman sun qurayshawa duk da zalin gare kuma suna yin yaman yaman kun akwai ruwa wannan gulbin da kun ka gani babban gulbin shi wanda gulbin na Lagos ba shi na Yemen ba shi na gulbin Yemen wannan da abin da na kan Najeriya ka sa bayan su ana sauke musu Dubai wasu a sauke kasar mai yiwa kunta abuwa su da yawa da Yemen shi yasa ba a wa sai dai a sauke waɗanda tashoshi don an ce tashar yemen tana da bincike mai tsanani kwarai da gaske kushe suke saukewa dukai da kasar amma dai gurbin guda ne batun dadewa shawa sun saba can ne wurin kasuwanci shi yasa muke ta addu'a Allah shi gwada mana da idon mu Allah ya kawo mana ku arewa saboda inda duruwa suke alheri na kwarai makka ga daraja ga makka ga madina ga ɗaiba amma duk da haka kasuwanci sai an tsaye don can abda ruwa inda duk ruwa suke akwai arziki su saboda haka mu a arewa abin da mutum zai yi muna a arewa wanda zai yi kwanciya hankali da zaman lafiya abin da mutum zai yi mana ya ke kamar mutum ya kawo mana ruwan teku idan an kawo ruwan teku sun kawo abin nan dole kai na. misali in kai shuka nan wurin ba sai ka yi ban ruwa ba kuma ba sai ka yi noma ba tana yi ba sai a yi noma ba tana yi ba ku ganin gare ga nan ba can ku take ba to ba ku gani in kai to tonan ga nan, duk wajen ƙwayo kuna ganin ba su ban ruwa ƙwayo duk ba su yi tekun ta ƙasa ita ce ta kawo sanyi nan wurin duk ba ba ba a ruwa wurin ko kun gan su daga nan a wajajen abekuta a wajajen jebol wajajen abin nan jebogo eh, in ka gangara har wajajen ondo duk ai ba a ruwa ko kun suna ban ruwa wurin ba su ban ruwa ai duk na ga wurare ba a ban ruwa in ka ce duk kana ganin su ba haka shi ba haka ba a ban ruwa mutum ma zai yi shibka abin da sai zai yi ya ɗauko ‘yan ga aiki su mai sassabe da abduna su tare haƙi shi ke na ya ba haƙi ba ko ba shi haƙin za a yi bale a kone an ba shi nan kuma in kaka ta yi ba zai saboda ce ya Allah bai ma yi kama na wata fatikar kuna وباسمك الاعظم على الاكرم على الاكبر على المخلوقين المخلوق الذي لم يطلع عليه احد من المخلوقين a taimaka mana da idon mu mu gani Allah ka kawo mana teku arewa Allah ka kawo mana teku arewa da idon mu kuma ta zama rahama ta ni'ima ka gare mu kuma da ta zama rahama ga mutanen da suke cikin da su kila bi ya bari halatta sheka wato hiyar su a saba wasu iya lokacin sai ilal yaman zuwa yaman wara ilal da sai iya lokacin zahiri ila sham zuwa ƙasar sham fi kulli amin cikin kowace shekara kowace shekara sukan ce lokacin zai su kai abin na na ƙasar sham lokacin abin nan sai su kai lokaci a ƙasar yam yemen ya nuna suna samun yadda ke nuna suna neman taimako da zai yi da kai da ya ga guda da su tijarar da kasuwanci yiwo kasuwanci don su samu sauki na zama alal makamin jimarka ga zama maka da tsaye mata baiti da yake mallakin ka'aba allazi huwa bahruhum wanda shi ne alfaru wa huwa da na wahu wato wa waladu annadar da kinana su iya nadar da kinana Allah ya ce to an yi musu abin da suke na ɗaya dai an kashe musu wanda ya ce wajen ya halaka kun ga tsoron da suka ji sun samu aminci na biyu an ba su dama su kawo abinci su kawo maka su sai zuwa su samu kuɗi su samu abinci su ci daɗin zama maka don haka faliya abu don wannan dalili lalle su yi bauta lima ta kaddama saboda bayanan da ya gabata na tsaro da abinci da aka ba su min ra'ayatin ta kiyaye wa Allah bil harami da harami wa ƙureshin da wa Allah da ƙureshawa to a marafin an yi abu dubu ta'ala Allah ya umarce su bauta mai shi kai rafa bai baiti wani da wannan ɗaki Allah ya ce tun da dai mun ba su abinci mun ba su tsaro da su ko su bauta mana wanda ya ba ka abinci ya ba ka tsaro ya kamata kai su ka girmama shi ya kamata ka girmama shi ya ba ka tsaro ya baka abinci dole ka girmama shi saboda haka Allah ya ce lalle don wannan dalili su girmama wannan abin da so so bauta wa ubangijin wannan ɗaki allazi aka amahum min ju'i wanda ya ba su abinci daga yunwa ai min adabi saboda yunwa ya ba su abinci wa amana wa min khawfi ya amintar da su daga tsoro ai min adabi saboda tsoro ya amintar da duk wanda ya ba da abinci ya bada da tsaro dole a girmama shi in dai za a fi ka'ida dole a girmama shi kana ba wulju wato wa ta kasance tana samu da adamin da da makka don babu noma makka wa je jeshar ne kun ji tsoron yakin nan na giwa Allah ya ba su abinci duk da babu noma makka ni ni ce da abokina makka wajen aikin hajji 19 uh, abin da 90 muka je aikin hajji muka haɗu da wani mutum su sun kai hancin kaɗi daga nan uh, sami naka suka ɗauka sai suna kai can amma muka toshe da canzan sai ya yi jiya aboki na ɗan garin gara kuma gida na kusa da wurin gada ke, ya ɗora da kuma ni ba zai gada daga sami naka an ka ɗaukai an ka kai da ke ya sai ke shi ya yi ke suna na aka shi ya sai ke shi ya kawo shi birnin kai kuma ya ce yi ba Allah shi gafarta ma abu Allah ya gafarta ma abu ya zo a fili wato hajjin kaɗi ne rabin ya to shi kuma ya ce yi ba Allah ya gafarta mai Allah ya gafarta ba saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala ya kare su wa amara ta'ala bil ibadati Allah ya ce bauta mashi kai alama an hama bihi alaihim min zalika ga abin da ya musu ni'ima da shi na wannan wa abin da wa bi na nas saba Allah ko da kasancewa mutane duka Qurayshawa suke bibi bi ibada da ibada kun ga ni'imatin ukurala kuma ma su da bangare shi yanzan kai asgaba kowa kai ya bi inda ka aji kawa kai aji shi ai wannan ni'ima ce ba kai aka koyi kun ga wannan wata daukaka ce ga Qurayshawa ta to Allah ya gafarta mana ya rage wannan sura Allah ka kara tausaya mana yadda ka darajanta shawa da wannan sura mu ma Najeriya Allah ka darajanta mu arewacin Najeriya ka kara ta mu ka ɗaukaka ka darajanta jihar Kebbi da rage wannan sura kuma ka kara mana lafiya da zaman lafiya ka kara mana kwanciyar hankali da ilimi da arziki da ci gaba mai kwakwani ka shirya mu ka shirya tsayen mu da ba mu damana mai albarka Allah ka ba mu damana mai albarka Allah ka tuce ya mana ka ba mu ikon kwana من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا الأمر سؤالا يا أخي تبدأ زكاة wato musulmi da aka samu ya kana a cikin farin musulmi da ta samu ya dawo duk guda wani ya an sausuwa na mutum guda duk guda wani ya an sausuwa na mutum guda shi a tsari guda guda wani duka su a tsarin cikawa a kai wani gaskiya kasa ana awo haka a awo baya da bambanci da awon da yanzu kun kasa ana awo babu yaudara babu kari babu aiki ba ka na ake awo sannan musulmi aka ba musulmi aka ba talakawa zakati musulmi aka ba ko musulmi talakawa su a Allah ya yi Allah ya mata malam wani lokaci ne ana yi samun shirgar da zakatun zakatun fitri ana so a yi shi ta daga ya an ce yau 26 ana da sassaura kwana uku ke na a yi sallah 26 da an ce yau 26 amma ba a ba su kacewa ne bayan sallah tun da tsarin kame a taiki sai a Kami a taiki sai a amma za a yi zuwa ishirin da shida wata don malamai sun kwana uku kamin a yi sallah ashirin da shida kwana uku ke nan kamin a yi sallah duk wanda aka yi yana yin shi da ya kunshi wani wuri a ciki kwayar sallah aka bayarwa Allah shi ne ke. Amin. Allah ya ya halitta ma mutum ya yi tsira kwana guda kwana guda ga nazarin mutum malaki a kwana guda amma wajen wasu malamai yanzu shigo wanda muka yi masallaci ko da ke don mai karatu da ya halitta da shigo da ke yi tsari kai ne ya yi tsari ba ka yi sai an tashi da an tashi shi ke nan ba tsari ne ba samu ladar turaren karatu da amma ga mazaban malaki a sai kwana guda da mazhaban maliki ya ce Allah ya tabbata ko ya halatta mutum ya sama ɗakin suna Ramadan. To ba a cewa bai halitta ba. Ai duk abin da yake ba sa kuna ko mina na wanda ba sa ba ya halitta a sa kuna in ya halitta yanzu mai da karkara na ta suna bira. An ga ce dan ni gaza mai bira da ke masallaci ne ke nufi to ka ban sha'awa na samu ɗana ba kai da yi ba amma da aka so ga suna ka samu wani mutumin kwarai sai ka sa ma ɗanka suna abinda ka kamata ya zama na kwarai kamar wani amma abinda baka san komi na na ba ka sa mai suna ni ka kamata kuma ga abinda baka sani wanda babu fata to shi ɗaya ne amma ɗin dai ba a sabo na ba duk abin da ka sa ma kanka suna in dai abin nan ba sabo na ba ya amma dai ka san da sani abin da aka so ka samu tarihi wani na kwarai ka sa ma ɗanka suna ne don ya zama abin kwarai kamar wanda wannan ya zama kwarai don fata ta duk fata ta a kai shi yasa kun ka ga ana son sunayen Allah don shi suna Allah inda bai shiga albarka gare shi na biyu ana son sunayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin duk sunan duk gidan da sunan manzo Allah yake mala'iku na kawo gaisuwa da zakai da mai cikin dan tawa ana so a sa sunayen mutanen kirki kai inda sunan mutumin kwarai yake akwai albarka wurin da shi amma in ka sa suna ba ka san da shi ba shi da wajen dan biya na ta Allah bai kai sai ga ka kara dan karama kan ka suna ne sai kai ta ganin dan kana ta abubuwa kana shi albarka bai ba su koda Allah ya noye da albarka ya kan da Allah ya gafarta mana sai ka fara mu da shi insha Allah ko da ya dama da kuma da su da ni a kawai da wanda ba ka da Allah da gafarta mana idan mutum ya yi kuma ya fi kuma ya shi ya kamata shi sallah ko shi ba da ya shi amma abin da yasa aka son mutanen kwarai ba gaba shi mutumin kwarai annabi ya ce Allah ya ce waladin sa alami da hodiyan na rake da Allah ya roƙa ina ba shi so wanga ba ɗaya yake da kai ba shi ya tun da shi Allah ya ce in ya roƙa yana bashi shi yasa an ka ce a samu mutanen kwarai a sa waɗanda Allah ka girmamawa yana faɗa Allah Allahumma ghafir lahu ko Allah na ce a nayi ma ko da aka gamawa Allah ya gafarta wa baba ya yi ka yi umarni da damar ka da ikon kaka ce sai za ka ba da sallah kuma ƙarshen ta wani lokaci kace za ka ba wani yi kai na ka ba da sallah ko zuwa bai shi na ƙwarya da wani wani aji man wani na gabi sallah sai ta kaga ka kore mutanen kirki gaba masa wannan kuma ba su ba ne wannan ba su wani yanzu tun da ya bar duniya duk abin da zai taimaka mai ga zaman kabari ne da samun saukin zaman kabari ne ya ci da ko ina aka zo a samu shi sai a ce a samu ya dace na kwa ganin annabi ya ce an yi a sa wanda gawa masallaci don masallaci in ce ba dan kinin na ba in dai yana dan da girma haka duk wani an kai ba a rasa mutu cikin kicin in dai yana dan da girma an ka to an kai sallah a zura haka ko la'asar ko magariba ko ishari da wuya a rasa mutu cikin amma in waje na wani lokaci sun kai mutane kirki ma sun kwashe kwashe ya yawa ko zuwa ba sai sun kwashe kwashe ya yawa ko zuwa ba su sai a tara maka amin nan yan kwaya da kasu nan dai a ruwa ga ya samu jama'a ba wasu na kwarai ko guda domin wani jama'a su mutum guda ya yi da ka sa aka kan masallaci tu wani an kai akwai mutum da Allah ya ce kuma Allah ya yi salati da sallama ga annabi ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah muna roƙonka bi annana nashhadu annaka antallah la ilaha illa anta rahmanur rahim ya maliku ya qudus ya salam ya mu'min ya mu'min ya aziz ya jabbar ya mutakabbir ya khaliq ya barik ya musawwir ya jabbar ya qahhar ya wahhab ya razzaq ya fatah ya alim ya qadir ya basit ya قابل ya رب يا مغيث يا مجيد يا سميع ya basiru ya حكم يا عدل يا نجيب يا Kabiru. يا عليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا عليم يا كبير يا عزيز يا مجيد يا عظيم يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا بارئ يا شهيد يا عفو يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا مغني يا مبدع يا مجيد يا مغني يا مجيد يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واسع يا عاد يا ضرب يا ثمن يا كريم يا مغني يا مقدم يا مؤخر يا اول يا اخر يا والد يا والد يا والي يا متعالي يا بر يا تواب يا منتجم يا ابو يا رؤوف يا مالك الملك ذو الجلال والاكرام يا ممسك يا جامع يا بني يا ولي يا مولي يا مانع يا دار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي ya badiru ya bani ya warin da ya shi da ya sabo ya Allah muna roƙon ka da su ma'aikar wasu na kulli hawa su ta cikin kula ma alimna min hawa ma lamna ya Allah muna roƙon ka Allah ka gabata mana da Najeriya Allah ka zauna da ita lafiya Najeriya Allah ka zauna da ita lafiya Allah ka haɗa kan Najeriya Allah ka haɗa kan 'yan Najeriya, Allah ka daidaita Najeriya ga hanyar kama daidaita. Shirya masu hukunci, magabatan ta mawakuntan ta Allah ka shirya. Allah ka haɗa su ga hanyar kama daidaita. Ka ba su mataimaka da mashawarta na kwarai. Ka kara rayuwa